bi zarafi na suka ana hawa ha fa inna nafsa a da hannun silahi bi ya silahi da mu'amalar tilbaraya fa ma shi'un salahi ta a hablu ya ta hina ta gadu wa sahabu limauti an fazu min rimahi wala ta gaful ani tauhidu wa abu ka annaka la ta ishi ila rawahi kamar ra'ihin fina sahiha yula'ibu fi siyabi ma'al mirahi wa yanwi an ya isha ilal mashibi na atuhu na atuhu qabla sabahi fa badir bil inabati qabla mauti wa hari bir ruju'i anis alaika na umarce ka bi zalfi nafsika da hana ranka an hawa ha gabarin sha'awace sha'awacen ran abinda ranka take so na sha'awace sha'awace fa innan nafsa kaga hakika ita rai a daha ita ce mafi masibtawa min silahi daga makami saboda bannar da san ran mutum za ta mai ko makami ba zai iya mashi wannan bannar ba bi islahi bi islahil mu'amalatul baraya da gyara mu'amalan mutane ba ma shay'un babu wani abu alazzu mafi daɗi mina silahi daga gyara mm. ta ahab kai tattali lilmaniyatu domin mutuwa mm. na ta gadu duk sanda ka wayi gari mm. tattalin mutuwa dai shine bin amuru da na hayu da abin da Allah ya umarta ya umarni a yi ka yi bakin ƙoƙarinka da abin da Allah ya hana ka bashi. wasu hamul mauti kibiyan mutuwa Amfazu ita ce mafi zartuwa min rimahi daga mashi, mm. saboda ita shi mashi na kuskure, mm. kibiyan mutuwa fa ba ta kuskure, duk wanda ta auna he ta same shi, mm. duk wanda ka ga ta samu ba dama ba ta yi wajen shi ba ne. Wala ta gaful, kada ka rabkana ani tauhidi daga barin tauhidi shine imani da Allah, kakka rabu da imani ko da wane lokaci. Wa abud ka bauta ma Allah hmm. ka annaka ka ce kai hmm. la ta ishi ba za ka rayu ba ilar rawahi zuwa ga safiya hmm. wai misali ka bauta ma Allah matuƙar ƙoƙarin ka kaman ba za ka bauta ma Allah kaman daga yau ba za ka kai gobe ba domin fakamin ra'ihin da yawa mai dawowa fina a cikinmu sahihan yana lafiyayye yula'ibu yana wasa fi siyabi a cikin tufafi ma'almirahi tare da nishadi hmm. wayan yana niyyatai an ya ishe ya rayu ilal mashibi har ya zuwa kurkura hmm. na atuhu na atuhu masu ba da labarin mutuwa shi ta ba da labari kabla su sabahi tun kafin su subahi hmm. wai misali da yawa wanda za ka gaje har ka shi ya dawo lafiya lau a yi wasa da dariya da shi ana nishadi Mm. shi yana tunanin ba zai mutu bana ba mm. ba zai mutu baɗi ba yana mm. tunanin ƙila ma yana da wata ajanda ta shekara goma ko ashirin nan gaba sai ya gama tsara shirin shi kafin su bahi mala'ika ya zo ce tashi mutai lokaci ya yi ya an shirin shi shi kenan kafin safiya sai dai a fasa kuka ya mutu to don haka tun da kana da lahiya ka bauta ma Allah kamar ba za ka kai gobe ba haka goben ma an ka kai goben kada ka rika kaddara ma ran kawai misali kullum kai za ka yi wata ajanda ta rana a ta yau ma mm. kada ka kaddara ma kanka za ka yi ta ka bauta ma Allah mm. da abin da gobe in gobe ta zo mm. ka yi in ma jibi ta zo kullum dai ka rika kaddara cewa kamar ba za ka kai gobe ba fa badir ka yi gaugawa bil ina bati da tuba kabla mautin tun kafin mutuwarka harri kai gaugawa bin ruju'i da dawowa anis daga daga ayyukan anisafahi hmm. daga ayyukan fasikanci irin zina da shauransu shine safahu wai ayyuka hmm. irin na sha'awace sha'awacen rai haka hmm. ayyukan sabo wajahid kai kokari firtika ika a cikin ɗinkewarka mafata ƙata abin da ka keta shi alama fika a bisa abin da ke gare ka min uzumil jinahi na girman zunubi walaisa raza na man jafi manta jafi, wanda ya yi wauta laisa bai zamo raza na tuma aboci hankali ba wala man kane yalhu ko wanda yake wasa bil malahi da kayan kiɗa ko girayu wala mugurin ko abincin nawa ila subule balali zuwa ga hanyar bata walakin sai dai man tashan mara wanda ya zazzage lil zuwa ga gyara mm. Mm.